Caralho.

karya ne a ce namiji ya kwashe kashi a nuna karya ne wallahi lahiya ne faruwa ne ah, namiji ya yi kashi wa wannan dan rashin kunya sai na kwashe shi ah, tahiya ka tahiya ka ai ai ai ni shekara da shekaru neman kashin namiji la eh to ai ni yanzu ne kashin neman amfani je bai bai shi ka ka gashi karya ne kashin namiji bai samuwa cikin ah, sauki karya ne wallahi wallahi Iya ne. Inda ba haka muka mai ba bai kwashewa. Namijin ka dawo ka kwashe zaura. In ba haka muka mai bai kwashewa ai. Kai. Amma namijin nan a radon Allah ah. akwai akwai shirme. Ai haka ne maganin su. Lalle kai ma ka zama jan namijin. Allahu akbar kabira an ce kowane baba dama da baban shi. Kowace gaba da gabanta.